Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce Amurka tana kokarin kulla wani babban haɗin kan ƙasa da ƙasa akan batun gabas da tsakiya game da harin da aka kai wa jiragen dakon mai akan tekun Oman. lallai muna buƙatar ɗaukar ƙarin matakai saboda idan al'amura suka ci gaba da rincaɓewa amma kuma ya kamata mu faɗaɗa neman haɗin kan ƙasashe akan wannan batu in ji shanahan a jiya juma'a amurka tana ɗora laifin kai harin ne a kan ƙasar iran kuma sojoji sun fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wasu mutane da ke cikin wani jirgin ruwa mai sintiri suna fitar da wasu abubuwan fashewa a cikin jirgin dakon man mai suna kuka wato ko kuka courageous wani kamfanin jiragen ruwa na kasar japan kokuka sangyo shine ke mallakan jirgin ruwan daya na dakoman kana kamfanin front alter na kasar norway yake mallakar dayan jirgin ruwan kamfanin dillancin labaran iran ta ce sojojin ruwa na iran su ne suka ceto ma'aikatan jirgin ruwan wato da suka yawansu ya kai 44 ɗaruruwan masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da 'yan raji da ɗalibai da matasa da suke aiki a kafafen yaɗa labarai sun gudanar da zanga-zanga a birnin gonaives mai nisan kilomita 142 daga arewacin babban birnin kasar haiti da ake kira port au prince mai tashar jirgin ruwa suna kira da a hukunta shugaban kasar da manyan jami'an gwamnatinsa waɗanda ake zargin su da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa shugaban ƙasar da ya musanta wannan zargin ya kuma ki sauraren kira da ake mai da yi murabus zanga-zangar da aka yi wa take hashtag petrocarib ya mamaye birnin wato mafi girma na shida tun daga ranar lahadi lamarin da ya fara yin tasiri a babban birnin kasar ana kiran godayus birni yanci saboda shugaban kasar na farko kuma dan fafutukar neman yanci da ake kira jean jacques ne nan ne ya ayyana samun yancin kasar wato haiti daga kasar faransa a ranar 1 ga watan janairun shekarar 1804 masu zanga-zanga da sun kona tayoyi suka tare hanya kadan suka zuba shara a kan hanyoyin titi suka kuma yi dabo-dabo a jiya juma'a domin bayyana rashin jin daɗin su ga batutuwan siyasa da tattalin arziki da ke tafiya a ƙasar ƙasar ba za ta iya ci gaba da tafiya a haka ba kuma mun daɗe muna shan wahala ya kamata jovenel ya bar mulki in ji wato kuma a tabbatar da an gurfanar da shi a gaban shari'a in ji wani matashi dan shekaru 20 da 'yan kai yana fadawa murya amurka a lokacin da ake gudanar da zanga-zangar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta who ta yanke shawara a jiya juma'a cewa ba za ta ayyana dokar ta ɓaci a kan sha'anin kiwon lafiya a ƙasashen demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da kuma uganda ba game da ɓarkewar cutar ebola na wannan lokacin kwamitin ayyana dokar ta ɓaci na who ya kwatanta ɓarkewar cutar a matsayin lamari da ya ɓaci kuma abin damuwa amma dai bai kai ga matsayin ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa da ƙasa ba kwamitin da ya ayyana dokar ta ɓaci da kuma damuwa ga lafiyar jama'a ne sau hudu kacal tun lokacin da aka kafa wannan kwamiti a shekarar biyar dokar ta ɓaci sau hudu da kwamitin ya ayyana ko sun hada ne da barkewar muran aladu shekarar 2009 da yaduwar kwayar cutar shan inna ko kuma polio da barkewar cutar ebola a afirka ta yamma wacce ta fara a shekarar 2014 da kuma yaduwar kwayar cutar zika ayyana dokar ta ɓaci da wani lamari ne da ke buƙatar makudan kuɗaɗe da kuma yin gangami ta wato siyasance jam'ai a saudiya sun ce basu amince da buɗe gidan rawa da aka ce an buɗe da yammacin ranar alhamis a jidda birni mafi girma na biyu a ƙasar ana je kallon jidda a matsayin birni ne na haɗin gambiza ba kamar babban birnin ƙasar yadi ba. kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirinmu na wannan makon za ku ji ci gaban kiraye-kirayen da mata a Najeriya ke yi akan a dama da su sosai a wannan mulkin na shugaba Muhammadu Buhari. A wani taro da aka yi game da harkokin mata a Najeriya, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da sananniyar 'yar siyasan nan wato Hajiya Binta Ma'azu akan makasudin wannan taron. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani. bari samu cikakken suna da abin da ake yi. A na Hajiya Binta Mu'azu. ga mu a nan ofis din ha excellence conference center din ha excellence wife of the president muna tattaunawa a kan abubuwan da ke ciki muke ciki mata muke gani da mai daɗi da mare daɗi a nan cikin mu najeriya an kira mata da wurare ko ta ko'ina ba lallai yan apc ba har 'yan sauran ah, ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba don mun hallara a nan wurin kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannensu yana bayi da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana to idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban kasa me zaki ce an samu eh to alhamdulillahi na ɗaya babban abu shine zaman lafiya kin san hajiya madina idan babu zaman lafiya to bawa yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali ah, bayan haka nan kuma akwai ah, taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai kamar irin mutanen da ma dubu biyu dubu biyar dubu hudu yana musu wahala ma akan jali to akwai yadda aka yi aka samu aka taimaka ana ganin ana ba wa yanda ba su da galihu bayan haka nan kuma ah, an yi kokari an tsara maganin railway ah, kusan yanzu har an kai gama wajajen ah, shashin kudu can ta yamma sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje hakan nan wanda aka gigina ma'aikatan gwamnati baya ga haka kuma da akwai kokari da aka yi na wajen wuta sai dai dan irin 'yan kwanakin bayan da aka samu uzure amma duk mana manakisa ne na irin wanda ba sa son su ga ci gaban al'umma saboda in kika duba akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt bakwai eh, dubu bakwai da wajen ɗari takwas to amma da yake kin san sha'anin mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba aka samu dai aka shiga aka fita amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki kuma na san abubuwa za su koma inda ya kamata sannan bayan haka akwai taimako da aka yi na empower wayanda duk suka karisa makaranta ba su da aiki an yi kokari an an ɗaɗɗauko su daga wurare duka gaba ɗayan najeriya a ɓangaren najeriya an ɗan samu an taimaka musu sannan kuma baya ga haka akwai batun maganan um, ragin cin hanci da rashawa sosai ya taimaka ma tattalin arziki ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba amma an samu ragayya sosai akan yadda da ake wadaƙa da dukiyan jama'a to sai dai kuma shawarar ki mm. yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan a maganan mata hajiya madina a magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzu taron nan maganan da ake kenan gwamnati baba buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu kamar yadda na muke maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jale da sauransu amma ba shine nan ba muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran daukan decision akan wani abu mu zama muna cikin decision makers muna cikin masu saurara a yi taro da mu a yi shawartaka da mu a kuma amince akan abin da za a yi ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya akan abin da za a yi mata su samu ah, taimako yadda ya kamata su kai kuma matsayin da ya kamata to muna addu'a yanda ya mana alkawari din da kanshi ya fito ba so ɗaya ba so biyu ba ya yi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan zai ga cewa lallai irin appointments ɗin da ya bada wancan karan wannan karan zai kara su kuma mu muna jin allah ya sa president muhammadu buhari mai fada da cikawa ne kowa ya sani dattijo ne ba zai fada abin da ba zai yi ba to muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment ɗin shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata Tuma sauraro a nan za mu dasa aya shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban waɗannan ƙorafe-ƙorafen na mata. A madadin Madina Dauda da ta yi hirar da kuma babbar bakuwar mu Hajiya Binta Ma'azu da ma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Eh, abin da nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum ga hamma. 'yan hamma na zaɓe duk waɗan gananniya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaba hamma. jima'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar nijar hama amadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamiran gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin nijar kwanakin baya din ake ta karfafa zaton cewa hama amadu dai yana daura damarar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in allah ya kama shekarar daya. to damun kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta pnds tarayya ta riga ta da bazum muhammad wanda shine shugabanta kuma ministan harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zaɓe na shekarar 2021 shi yasa za mu buɗe shirin nan yau da wannan tambaya in abin a ce a yau ne ake wannan zaɓen na shugaban kasa ana jin wane ne yan nijar za su zaɓa wanda zai lashe shi wannan zaɓen a tsakanin shi bazum muhammad da kuma hamma ahmadu bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can ya mai silimin mun bar mu ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin. magana shine alhaji amin tarayya eh, abinda nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum ga hamma saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan niger jam'iyya ce wadda firman ke eh, ka kama lungu hudu gaba daya babu wanda ya kai ta yawan jama'a kuma kana zancen zaɓe yalla watakila bon ba mu sani bisa harkar fannin shari'a amma hamma da wuya ce zaɓe da wuya ce zaɓe eh saboda kowa san abin da abu su shi lumana ba ta kama kafar tarayya kuma eh, lumana kuma ko dai zan turba ta zuwa balle mu har mu zo mu yi makara da su ko dai zantar ba za su zuba balle har makara da su eh, muhammadu abubakar ne mai duka mambar ne na biro politika na lumana afirka in ka ga an yi zaɓe niger ka tabbatar da mu ciki shakka ba wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga za a yi za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar ma kowa eh, kwagi eh, shi shi wa da gada ma sun tabbatar a dama ita ce suke so a ce lumana ba ta zaɓe ko hamma bai zaɓe saboda 'yan hamma na zaɓe duk waɗan niya ba ba zum ba ko ba zum ɗari bai iya tarban gaba hamma kuma mu kowa ya san da haka na haka mu kaga ai suna eh, abu ka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce hamma na kandida amma mu duk wanda a kandida kowa ma shi taho a yi. To gaishe ka Suleiman. to mutanen jamhuriyar nijar da dama suna ɗaukar cewa tsaye da bazu muhammad kamar wata dama ce suka samu na zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaida shi ta shi shugaba muhammad isuhu da mulkin da ta yi ni ce malama maryama gaskiya rukon muhammad isuhu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki gaskiya a nijar mu dai rikon shi ya yi wannan rikon nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba. Saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Nijar saboda in kadiba cikin jihohinmu na Nijar. Muhammadu Isu ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi harkar lakwal kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi. saboda haka sai ce kandidan su ya samu nasara a zaɓe na gaba insha Allah. na Ramat Alimu. Allah ya kama mu da cikin wanga kwamba da muka nan gayi. Matsalolin mu mata da yawa na. Paske ka san yau in babu kwanciyar hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Nijar. Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji. haka ne to a ci gaban muhawarar da wakilin mu a yamai yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin adamu manzo na pnds tare da mai mulki da kuma habila rabiu na jam'iyyar yan adawa ta yan fiyan kishin kasa kan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi abin ga dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin yan adawa kamar su shi habila rabiu din to a kan fannin abubuwan da zai faɗi na cewa sun yi aiki in ka ɗauka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kinna anya su ne dan kasar Nijar ya zaɓe su a kansu. Su hanyoyi Wani hanyoyi da za ta kawo zancen ka ce sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum ya zo ya yi bakunci ya zo daga ɗora ido a kan hilin jirgin sama ya ce a ah, wannan hikima ya aka aka yi ta. saboda Allah da annabi kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama kwaskwarima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jingina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama 'yan Nijar ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu ba ne matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsarin in ka ɗauka duka hanyoyin da ishanjar da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane dan Nijar yake jira yau a dan manzo mu yi maka adalci mu duka ga Allah za mu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Nijar da dama a cikin tahiya da insan ƙasar Nijar insan yaya halin da 'yan Nijar suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matanmu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matanmu na karkara suna huskantar matsala ta cimaka da su da mazajensu da ɗiyansu Adam Mazo ka ji abin da 'yan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba. Su ne 'yan adawa ba damuwar su bane. Su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha. Talaka da Allah ya sabkar da ruwan da ruwan damana. Ruwan ruwan sha zan ɗauka maka misali ɗaya. Garin Zandar. Garin Zandar an kai ruwan sha ko ba a kai ba. 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba isu muhammadu ta sa don a yi maganin matsalar ruwan sha na ganin da magaram ni dan da magaran ni na san matsalar ruwan da magaram wallahi tallahi amma na gani dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina ƙasar amurka ita ce ƙasar da ta yi kowace ƙasa ci gaba a duniya ƙasar amurka ma har yau cin bashi take don ta ƙara ci gaba kenan cin bashi ba lahani ba ne ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shi ne ya kamata a bincika a san menene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi wanda 'yan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu don me ba su ce ba su ba kenan in kana duk abin da kake yi ka waɗi gaskiya goruban da ya yi zancen goruban da shekarun jiya an samu matsalar wuta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goruban da ta hito lalle ba ta ishi garin Yamai gaba ɗaya ba don saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana ba da kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goro banda kuma ba ta yi amfanin komi ba wannan ba gaskiya ba ne alkawari ne da shugaban kasa ya dauka radda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki ya ce gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi ya shirya zaɓe tsarkakakke kuma ya bai ma wanda 'yan ƙasa suka zaɓa mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ca yake abin da yake cewa ca yake dan takararmu ba zai ci zaɓe ba bai san ba zaɓe 'yan ƙasa suke zaɓe kuma Allah ne yake zaɓe. Amma ana kwatanta kamar dan takarar eh, na jam'iyyar PNDS tarayya dan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba. Dan takarar jam'iyya ne tun da waye tsaida shi dan takara. Ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yadda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarai. wato sai an bi ka'idodi akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaye da dan takara ah, shi kuma bai bi ka'idodin ba duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka don wannan ne wato shi tsohon minista ne ke rike kawo ga tsaye da dan takara ba zu Muhammad wai misali shi tsohon ministan kuɗi mm. bai bi waɗannan ka'idodin bane saboda shi ne ba eh, amince da takarar shi ba a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongire din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar juna aka yi wannan kongire. Ba kuwa tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ɓallewa. Insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai ɓalle daga jam'iyyar PNDS tarayya. Uh, Habila a baya bayan tsaye da shi bazu Muhammad a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. Bangaren uh, ku na 'yan adawa ya fitar da wata sanarwa uh, ta neman cewa shi bazum ɗin ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaye da shi takara. shin me kuke fargaba rigakafi ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun katse da dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida eh, duk wani sha'ani na zabe karkashin kulawa wannan minista yake amma ai hukumar zaɓe ke shirya zaɓe ina zuwa ai hukumar zaɓe ke shirya zaɓe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zaɓe za ta zartar ko za ta tafiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shahi hukumar zaɓe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abun ba tare da tuntuɓa tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin ministan cikin gida ta samu cin miliyan bukata. hukuma ce mai zaman kanta. Hukuma ce mai zaman kanta amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi eh, eh, tahiyar duka shirya zaɓuɓɓuka. Saboda haka bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ka hada da ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke ɗan takarar kuma kai ne kake kula da waɗannan. to sanin ku da ake malamai to wai kam su wannan yan baromin da ake magana su wane ne me matsayinsu a siyasa ta Nijar me kuma alakarsu da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sannan kuma me alakar harkokin tsaro musamman hare ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi wannan su ne abubuwan da za mu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna a kai. yanzu muna godiya ga su bakin namu adamu manzo da kuma habira rabiu da kuma shi musamman yusuf abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara da a can yamai na madadin su duka ne ali mustapha sakwata a nan washington dc mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya